ولم يبق لنا سوى أن نقرأ كلام المؤلف وشرحه لهذه الأحاديث لنرى أين اتجه الشيخ وماذا نستفيد من فوائده المباركات قوله اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ما هذا حديث الله وفي رواية ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك داخل في رواية روايه بقى وفي رواية اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا وفي رواية اغسلنها وترا خمسا أو أكثر قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى هذه الروايات وأن الروايين جبا في wanke ta so uku ko biyar ko bakwai wanke ta wuturi uku ko biyar ko bakwai duk waɗannan riwayoyi yake muttafiqatun fil ma'ana wa in ikhtalafat babuha ita wannan hadisan duk baki ɗaya ma'anar su daya ko da yake lafazin sun sha bambam an samu tsari kaɗan an samu rage kaɗan amma duk abin da suke faɗa abu sai ma'anar su daya wal muradu abinda ake nufi shine igsilnaha witran a yi mata wanka yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin ce a yi mata wanka witran mara wal yakun salatan ya zamo so uku in an ga so uku bai wadatar ba a yi biyar in so biyar bai wadatar ba a yi bakwai in bakwai bai wadatar ba a yi tara in tara bai wadatar ba a yi goma sha daya to amma in uku ya zatar imam nawawi ce ba za a tsara tsaye zama mutu ba mun gane ku to da manzo ana ce istinna salatan aw khamsan aw irra aytun zalim la ba su zabi ne ko ku uku in kun gara ma ku biya in kun gara ma ku bakwai ko ko a a ana nuna maka cewa in kun wanke ta so uku kuka ga wancan da yi ba za sai an kara ta ku kara ya kai biyar kuma da yake abin da ake nufi kenan ba an ba su zabi ba sun gara masu yanke su uku ko su biyar ko su bakwai abin da ake nufi sun kuma wanke su uku ko ga yana bukatan tsari ba a kamtata ba ba a sai ku kara amma ba zabi aka ba su ba in kun gara masu su uku ko su biyar ba su da zabi mun gani ko فإن فإن احتجتن إلى زيارة عليها للإنقاء فليكن خمسا وإن احتجتن إلى زيارة زيادة الإنقاء فليكن سبعا وهكذا أبدا وحاصله أن الإيتار مأمور به يتي حاصل مغنى وتري في أشي بكاتا والصلاة مأمور بها ندبا أدو وتري شيني مرفع أما أكل تاوى مندوب مستحب mun gane ko akan haka an wace mace ta daya ya ya tsakare ya yayi kada ko yayi ko bai ba yayi in bai ba sai a tsara to menene ke faruwa ai to uku bai ba sai a tsara sai saboda jiki mutum ya take lokaci ko ina komai na iya cewa ko ina a wanke har sai na komai ya mun gane ko fa in hasara imta'u bi baradin lam tusra ar-rabi'a in wanki ko ga ko aka ya biya bukata to ba an jamu kara na hudu ba wa illa jida hatta يحصل الإلقاء حتى يحصل الإلقاء إن أبوا يجلسوا مكاتبة الجامعة ba أبقى مكتبة بسبب أيام أي كسوبة ذاك ويندم كونها وترا كما مندوب ne mustahabbi ne wutri din akan haka in sai ba wutri ba ko bai ba wa aslu ghusl al-mayyit fardu kifaya yace wanka mamaci fardu da kifaya kaza hamluhu da wanka mamaci da daukansa wa kafnuhu da masa likafri wa salatu alaihi da masa sallah wa dafnuhu كلها فرض فروض كفاية وانت ما نجي لو لو كنت مثلا كفاية كما تصلى دك فروض كفاية يعني ما هي فرض الكفاية ما هي الفرض الكفائي هي التي إذا قام بها من يأتي فقد الحكم عن الباقين ma'ana furudul kifaya ungon ku aka samu mace ya mutu wanda kauyen ku in mutane mutum ɗaya ko biyu ko uku wa'anda suka tantance da fasadi suka masa wanka suka yi masa da kabari suka yi masa sallah to laifi ya sauka ya sauka kan dukkan mutane ungon ko kauyen ku amma in aka rasa ko mutum ɗaya zai tashi ya aka farshi haka mutane garin duk sun shiga ne ne farko da ba in ga ko farko aini kuma shi ne kowa ɗaya cikin mutanen nan wajibi ne abinda aka ce farko aini ka haka wankan mamaci da ya masa da tsani da aukarsa da ya masa sallah ne ke hukunci su shafe farko kifaya menene ne nan farko kifaya in aka samu mutanen unguwa waɗansu sun tashi sun yi to ne ya fara ya kafa kan sauran jama'a amma in samu kowa ya tashi ya aka bar shi haka duk waɗanda ke cikin unguwa ko kauye ko shi da laifi mun gane ko والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبلد وان كان مبتي أدنك ne شيني سوء أكوانك بشيء سوء واجبي شيني واجبي أما قالي سوء أكو سبير سوء بقل مستحبي مغارك هذا مختصر كلام فيه وقوله صلى الله عليه وسلم قدر من الله صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك ذلك بكسر القاف كتاب لأم عطية ومعناه إن إن اهتزتن وليس معناه التحقير وتفويض ذلك إلى شهوتهن وكانت أم عطية غافلة للملكات أم عطية أنت لهم كما قال غير الشيخ بكرة ما أتاوك وكانت من فاضلات الصحابيات الظاهرة كانت من يمن الصحابي ما تبدأ عن شرك واسمها مصيبة بضم النون وقيل بفتح النسيبة سنة مصيبة أم عطية سنة مصيبة ونسيبة واما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التي ذكرتها فهي زينب ثم تاتي في ايام من الله ذكر اكلت وانا وانكا وانا وكنت تكي زينب رضي الله عنها هكذا قاله الجمهور قال القاضي اياب وقال بعض اهل السير انها ام كلثوم والصواب زينب كما صرح به مسلم في روايته التي بعد هذه قوله صلى الله عليه وسلم فدر من الله صلى الله عليه وسلم بيئة يوم قاتل ويمت وانكا قصاه بني مزريا السير دماء وسجر shi dalilin alastin ba da sijin yace wannan hadisi dalili ne na cewa mustahabi ne a sa ganin magariya a cikin ruwan wankan mamaci wanda za a wasu mamaci da shi shi kusa da dalili wa huwa muttabaqun ala istinbabi yace malamai sai su sake cewa mustahabi ne wa yakunu fil mansil wajiba yau za a sa ganin magariya wanka wankewa na farko ko na biyu ko na uku ko na biyar ko na bakwai aka ce almarratul wajiba wa wace ce marratul wajiba ta farko ma'ana wankan farkon za a sa ganin magariya وقيل يجوز فيهما kuma na farko ya يا حلقة نبيا هو أني أكفى دليل ياي قوله صلى الله عليه وسلم قدر من الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا في آية كافورا أو شيئا من كافور من الله في كرشن وكر أساس كافور هو أبنك الكافور sai yake babu sai in yarda kafura ta kafura yace wannan mustahabbi ne wannan hadisi na nuna cewa mustahabbi ne haka wanka na karshe da za a yi sai aka kafu wa huwa muttafaqun alayhi indana wa bi qala abinda suka faɗa kenan shafi'iya da da imam ahmad da imam malik da jumhur al ulama wa qala abu hanifa imam ba mustahabbi ne aka alkafu karshen wanka وهجة جمهور هذا الحديث جمهور فرق إذا أفتها هجة في تجي ورنا حديث سوء أهناك من تجي هجة تتكاو أبنيكو ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه أبنيك أبنيك أخاف أخاف بسامة ثم الحج ومجلسين يتندر الباقي وبابير بيدور بابا بلا جدر ويضربه ويمنع إسراء فصاله أو يتضمن إكراره ثم يمحك ينا تجي جرم مسجد أو كان أترك أن جرم مسجد قوله صلى الله عليه وسلم قوله فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنه أشعرنه إياها وبكسر الفاء وفتح شكوه او حقه لغتان وهي ازاره فرجا لم ينظر الله كلام da ya kira farjan lanta da ke taba jikinsa ko ma ya kinsa abin da ke taba jikin manzon Allah ya kuma manzon Allah da albarka da ke aiman karsa da kafani da saboda ta samu albarkar jikin manzon Allah sallallahu alaihi ومعنى أسئلها إياه اجعلنه شعار لها أسماء يزمو الشيء فرق تفد جفافة جلية سمى جديدة فأنا نبي رأي إنزا أكار وإنزا أكار وإنزا أكار يزمو التفد جفتو جسم من ذا الله يزي يزيد الإجمي أسكى جسم من ذا الله تعالى أو كتب قوة جنين لكم عدورا وهو الثوب الذي يلي الجسد سمي شعارا لأنه يلي شعار الجسد أظن يتعرف أن الشعار شيء في بن جاشن جسم متون wal hikma bi iqariya bi tabrib wa bi abin da aka ce a samu ke saboda kita saboda tabarruki ne tabarruki jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar manzo Allah kuma yana yana tabarruki da jikin jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan za a a gani wanne ne asali kar manzo jinin manzo Allah jinin manzo Allah za a nemi mata tabarruki da sifar da aka samu da ita jikin manzo da ita da sifar wanne ne asali ita ce asali amma saboda a bayyana cewa ana neman tabarruki da abubuwan da suka shafi sai ake tuba ce za ta nemi albarkar su ko ita ce za ta nemi da tuba da ita tuba ce za ta nemi albarkar ya daga Allah ko ko ai manzo Allah ce za ta samu albarkar tuba tuba ce ta samu to ai ake a saka mata da tuba ne za ta albarkar ita ce za ta ita ce za ta amfani da albarkar cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka san cewa duk abin da ka samu kana neman tsari duk inda kai da ilimi kana neman ilimi duk inda kai da ibada kana neman ibada duk inda kai da samun lada kana buƙatar samun lada har abada mun gane ko وفيه تبرج وفيه جواز تكفير المرأة في ثوب الرجل. لكن هذا الرواية نقول سواء ذا أتيا إما مثل الرافع لتفر النبي aina mahallin shahidi da manzo Allah ya dauko yace ayi mata ya halatta ko da halatta ba kauluha fa masatnaha salaqata qurun da hadisi yake sai muka taje kanta muka raba gashin ta guda uku ai salatu rafa'in aka aka aka ilal mata da da ko aka mata ciki guda uku ja'alna qarnayha basiratayn wa nafiyataha basira kama ja'a mubayyana fi da hadhihi riwaya ya aka raba uku gashin aka ya kai su aka zuba ana gashin aka su aka zuba ana aka ci ta aka jefa ومسكناها بتخفيف الشين فيه إمام مكرات الميت والنظر يجب مستحب ne a taje kan mamaki a taje kan sa saboda wanka ya samu wanka sosai kamar samu wanka sosai amma ba lallai bane sai an an yi abin nan an yi kisa ba namiji ba za a yi ba mace ma ba lallai bane in an yi mustahabbi ne wajen ya kana shafi'i wa ahmad kifa wa qala al-awza'i wal kutiyuna la yustahabbu wala ba a ko ko a taje bal yusadu sha'r ala janibaiha mufarradan kika ce gashin za a bar shi ne haka baki daya yanda kike a jefa da bayan ka ko wanne aka yayi amma ai a kasa shi hukunci shi yake wa dalilna alai wa dalilna alai al hadith wa zahir islahu nabi sallallahu alaihi wa sallam ala zalika to me yasa malamai suka ce ba lalle bane ai wata kike so a karba ga kuka kika na kika na haka kika ce ai ma kan ne suka yi manzo Allah ya gani tabbatar sai malamai suka ce zahirin mas'alar ko sun shawarci manzon Allah ko manzon Allah ya gani ya gane amma ba tabbas cewa manzon Allah ya ga da manzon Allah ya ga an kisa mata kiso uku ɗaya ɗaya ɗaya na kashi aka jefa ya zama manzon Allah ya zama a sunnar qauliyya ko da a ce sun shawarci manzon Allah ne ya za a yi yace ga yadda za ku ya zama sunnar qauliyya da nan wani fi'liyya to amma ita ummu asiya ita ce da muka maka wanka muka gama sai muka raba rashin take da uku bangaren dama muka kisa muka ko shi dama bangaren abu muka kisa muka kisa muka kisa muka kisa bayan ta haka muka muka muka dinne shi manzon Allah ya gani ya tabbatar ko bai gani ba to sai zahiri za a iya tabbatar za a iya cewa za a cewa manzo Allah ya gani in kuma manzo Allah ya gani ya tabbatar kenan da bai tabbatar ba zai haramun ga ko da ko ake maka ba wajibi bane in aka fadi zaka yayi in aka yi kafa uku ce قوله صبر على المتمكن دعنا بميامنها ومواضع رجوع حسن على الدام فقر الدام كتبوا دم سلام يمكن باب تقديم الميامن على كل كتل الميت وسائر الطعام يجينا من المستحب اذا من مجلونك او كلامك او حدي قال دام قال دام ولنهب يا انواع الباطلين والاحاديث في هذا معنى كثيره في صحيح المسجد صحيح مذكوره وفي باب وجود الميت يجي مستحب اي من مجيء على دام زي ما وهو مصابنا ومصاب الجمهور لا مالك سيدنا الشافعي وقال ابو حنيفه abu hanifa sai an masa alwala wa kullu wudu idana fi awwal kusli alwala kuma za a yi kamar yadda ka san zaka wanka jana ba sai ka fara alwala in ga ku wa fi hadith ummi atiya hadha dalil li asfati wajhain indana anna wannan yana nuna cewa mata fi mata wanka da saboda da irman zan Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu ma da kawai to sai mai kace wannan fiye za a rata yaki ne. sai ya tabbata cewa lokacin da ta rasu miji kuma zai iya mata wanka da yi ba mun gane ko idan lokacin da ta rasu ba mijin ta wannan hukuma ba ta samu tayi ba ko yana nan ba shi da iko ba zai iya ko ba da lafiya ko rabiya ana shi wannan hadisi bai zama sai ba kenan to amma in an tabbatar da cewa lokacin da ta rasu yana nan kuma zai iya mata wanka amma da shi manzo Allah ya kare mata suka yi to shi wannan hadisi ya zama hujja kenan cewa in mace ta rasu mata ta tabbata da rasu ta akan mijinta mun gane ko وهنا الجمهور أن له غسل غسل زوجته الجمهور ما لم يغسل زوجته يوم ما تتوقع ما تتما لا وقال الشعبي الثوري أبو حنيفة لا يجوز له غسل الصحة suka ce mace za ta wanke mijinta amma namijin bai halatta wanke wannan magana ta kasu abu ba amma da kuma cikin danci na gaskiya mace za ta iya wanke mijinta ne yanzu namijin bai wanke matarsa ne yanzu sun tara mun gane ko ne ba ana fata bai halatta namijin wanke matarsa ba eh eh me yasa ba da nan ba hujja ma'ana da zarar mace ta rasu auren tarbiyyar yana nan ko babu yana nan ko babu وأجمعوا على أن غسل زوجها ما لم يكن إجماع الجامعة لا تولد بالتنين amma wasu malamai amma cewa shi yawanci wanke ci kuma shi bane wanda yake za a wanke sun ce a'a sun ce mashi inganci zai iya wanke ta wa qad Allah ba'dhum bi hadha hadith ala annahu la yajibu al ala man qatala mayyit malamai sun hukunta wannan hadisi cewa wanda ya wanke mamaci ba wajibi bane akan shi ma sai ya wanka kamar da zai cikin riwayat Tirmidhi min ghusl al-ghusl min amri al-wudu yake wa hadithu la inganci bane ومذهبنا ومذهب الجمهور انه لا يجوز غسل من غسل ولكن يستحب قال الخطابي لا اعلم احدا قال بوجوده yace bai san wani malami da yake wajibi ne dan kawo ma yayi wajibi ne kan kai wanka ba ahmad wa ishaqu alwudu'a ahmad da ishaq da rahawai ba wajibi amma wajibi ka alwala والجمهور على استحبابه جمهور كثير مستحب ne akan haka wajen su imamu ahmad ya sadar rawayi in ga kana cewa rawatul wudu'i abubuwan da ke warware alwala ko ke warware alwala fi dan kaza in kaza in kaza sai su kara da wani kan mamaki akan saboda in su wajibi ne kawai ga mutum da alwala in ba kuma ba an alwala kuma tawar bai za a ce wajibi ne kamar da alwala mun gane ko wala na wajibi shi azan annahu wajibun a cire a bari sana ana zuba ruwa ana zuba ruwa a hannu a ciki a masa wanka a gama in an gama sai a cire rigar da ta jike din sana ta zuba alfa a kasa mun ga ko dama kan da ba mu kan da tsoro aka ce da kuma ta alƙi ka da nawa ne ranka 40 50 kana wanka in kai jaba in shi halin ki ne abinda ake nufi a wanke mu ya wanke mu sai a zuba masa ruwa da ke ko ina ya samu wa ana da kanki a gaba kuma wanke ko ka yi mun gane ko a zuba masa ruwa da ke duka a tsaftace shi a tsaftace da ne wanka mu ba haka ne wanka yayi to ana son abin ya cika alkamal haddul izza ta tsaratar in ana kan ba sifatul kamal shine sai aikin a wancan su kuku a wancan kotu da kotu ko bakwai kamar yadda aka faɗa a sa ganin zariya na kashi a sa alkabu a yi mata alwala a wancan shi baki daya in an ga bai karɓi ba a ƙara zuba ruwa sai su iya kai su kuku kotu biyar kotu bakwai kotu su tara amma an wancan su daya ya zama na bukata ta biya ya wadata mun gane ko abin da karfi da wakama shi kenan a ɗaya ruwa a wancan shi tsab a tsabtace shi na farkon ruwa a da da jin magariya ya karshe a kan alƙabu mun gane ku in aka ba a samu wani abin da za a fara tsabtace shi ba ma ka samu a kawai da na tafi shi ma yayi ko bai ba yayi ko bai ba ga shi ita ne musu ne musu ne an hamdu da wudu ga hadisi cikin girmi da dai ruwa ta ce ba ni hujjar da ce shi hadisi ya'i da ta ya amma jumhur ai ba wajibi ba ko to an aka ce sai ka sa tsumma a hannunka ba lalle ne sai ka sa ta da hannunka ya farke ko alfarma musu ko ne mun gane ko ya za a yi auke suka ce ya za a yi a wace me ce hujja za a wace wace kace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ba abai suka suka suka rasa yaya za a yi wanke manzon Allah a cikin shi ne yadda ake cikin mutane ko yaya za a yi sai Allah ya aiko musu bacci duk su da sai da sai da ko wani sai da sai ya suna cikin haka ta jumuriya sai an ce Allah ya aiko a ce kada a cikin manzon Allah a wanke shi cikin tufa shi ke nan da aka tafi suka aka bar manzon Allah da yadda an ce sa sa'annan ana zuba ruwa ana sa hannu ana wanke sai na alji a aka aka gama sa'annan wannan rigar ta jike sai a ce ba a ajiye sa'annan aka kawo da fafa a kan dalilin an kawo da ta riga ta jike kawo kuma ne kamar aka sace ne kuma da kamar sai sai a cire wannan riga sai a ƙarfi sa'annan sai a kawo da fari da kafar to shi ne zamu zo shi ne babu fi tahlil mai suka ce wane ne suka tattara wace kace muku sai ta tsawon da sun san sunnan ya kammala don dalili dai na arewa shi ya wajen da Allah sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da zuwa nan da Allah sallallahu alaihi wasallam ina kallo ina bincike ko zan ga abinda aka saba gani gaban ka an su mutu ko karni ko wani ko wani abu kike ko menene yake kuma da Allah ya kace qadiyan hayyan wa mayyit an ga ma ba yana bincike ko zai ga wani abu abinda aka saba gani a ka yake da kan shi bincike da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsayar hajja wa ma'ana ne kashi ne tsajibul hajja wa mai amma tsayar duk mu'min ne tsayar wa duk tsajibul hajja wa mai mun gane ku eh ana bila da wata ana fara hajja sai kai mata imama haka nan ne mun gane ku wa'ala sai ganin namiji wanda yake mace maza ba za su yi mata mata ba sai a mata imama ya wadatar ya wadatar wai ko suna ganin ya zama larura ko ba da zai babu fi kafanin maji babin da yake naiman maji da kafanin babu wani abu ne da yake ba a saba yi yau da kullum to wai a suna ganin sun kware ya ya saba kuma maji da asura an ce ka ci maji yana yana gallo ba zai sa alo sai kana yi ka ka ce da ai haka a ake a kowa yana ce da kurkure ne abin da yake bukata ibada ta yi ibada ya yi da shi mun ga ko kuma ce Allah mun yi kallon da na ko ko an yi ko an nuna aka ce Allahu akbar fa ko fatiha da Allahu akbar nabi salatin annabi Allahu akbar na uku addu'a da sura annabi na uku kai masa addu'a Allahumma kullu wa kamu wa addu'a in ka haddace shi ba ki kai in baka haddace ba Allahumma kullu wa kamu wa addu'a kana neman masa gafara in da Allahu akbar kika sallama assalamu alaikum kaka kike ka koma abinda aka abar kai farko fatiha da sura tana gama Allahu akbar kai salatin annabi salatin ibrahim ya ko kana sai kai Allahu akbar kana sai kai mai Allahumma salli alayna wa mayyina wa jahilna wa rabbina wa rabbina wa rabbina wa rabbina wa rabbina innaka ta'lamu qalbana wa su'alana la kullu Allahumma ahad in ka hada kike duk sai kai in baka hada kike duk ko ya kike kuma ya kike Allahumma salli wa hamdu wa adu wa an Allahumma salli wa hamdu wa adu dan ake wannan gabar kai kai wai masa addu'a ne masa gafara in kai haka sallah ta ko ba tayi ba كما الله أكبر السلام عليكم شكي نسل لنا مسيحي haka kuma wanke mana kuma kuma da ta zaka yi wanka menene wanka kuma ruwa da ko ina ya tafi shine wanka haddul izza kenan ana son haddul kamal shine a sa garin magariya na falaka shi na uku ko na biyar ko a sa kafur ko kaburi da za a wanke jikin mutu saboda ya samu tsafta shi ne kayan gama an gama kenan babu wani kuma aka ce haramun ne ka bayyana wani abin da kai da wannan saboda za ka samu lada kai wa abin da kai kada ka bayyana wani abin da kai saboda dan adam da da an cire ya zama wani abu kenan ko ina ya take ba abu da ya aiki hanci abu da ya fito ne ana wankewa yana da cewa sai a da mamma ko wani sai a da sai a karfafa shi nan an gama ba da tsoron da kafan ko abin da kuma ake nufi da kafan ne. ana so a tsaka mamma ya ra'ayi ya mutu sai a dauko farar tafa ko kowace irin tafa a rufe masa cikin tun daga sai har zuwa kafa an rufe ko ba a rufe ba a daure sama a daure kafa in sai a da abin haddace zai ana so haddace ma'rifa shine da shi ne sai da mu karanta insha Allah na'am eh wanka aka ce a yi ko kuwa eh, eh, yadda za a yi da shi ake yi ko wankan ake yi me ake me ake bukata wanka in ne a zaune ne a kwanci ne a tsaye yadda za a yi da daji ana aje abu ne a sa sama ta karshe ya zo sama zuwa kafafun su saboda in akwai wani abu ana yi sai sauko ya fito har abin da wanka ya za a yi a zaune a kwanci za a yi a tsaye za a yi yadda za ka sa a tsaye ko da shi ake ko ba kwanci da shi ake ba na na kwata wanka ya dai ba a gari wanka ko dai ba a ko kwata a cikin ko wanka ya dai ba saboda me ake so wannan lokacin wanka sauran duk wani abin da ke tsaro a kan haka ko musahabi ko ya dace ko ya kyau ko dai ba ya hana komai ba ya kaso abin da ake so a rinka fahimtar addini duk abin da za ka yi kai kai ibada ba zai samu mutane ka ji kowa iya ba kana sai dan mutum ya zo a haide shi wanda aiki ne dai dai ne mun kuma mutum za ka ji ai mun yayi ma yayi wanka kana yin wanka kullum ibada ka yi ba ne mutum ne yana raye mutum ne yana mace ba haka bane mun gane kun babun fi kafanin mai babu da yazo na kafanin قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال اخرون حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن خباب بن الارت قال an karbu da habbabu kan arab wani sahabi ne mai daraja yake هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله إذ مي هجرة تعالى من الله صلى الله عليه وسلم أبو الله نستهي وجه الله هنا من يهدر الله هنا من لا يهدر الله يصير في هجرة ووجب أجرنا على الله هذا هو وجه الله الله يمنع إبام هذا يساعد من هذا فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا إذا ذكر مدن في هجرة فهو الله من تعمل هذا الله أما الله يبغى wani hajjabar duniya da yake ko tari a cikin lanar da samu zai tarar da su lafiya منهم مصعب بن عمير yace wata yana cikin wani eh, mus'ab dan umayr yana cikin sahabban da suka hijira saboda Allah na da tabbata ba su ci ko kari ba a cikin ladan ladan a cikin ladan hijira har su ya min mus'ab bin umayr in yasa ya kaji haka sai kila yau ma uhud mus'ab bin umayr suna cikin manyan manyan wanda sai hijira tun tun daga bai'atul aqaba suka je madina su ne farkon wanda sai hijira aka tura su je madina suna karantar da mutane mun gane ko shi ne farko inda suke madina suna karatu da mutane addinin musulunci mun gane ko shi ne ya zo ya mutu ranar uhud aka kashe shi shahidi kenan ko falan yujad lahu shay'un yukaffaru fihi illa namira lakin aka kashe uhud babu wata da baba babu wani fitara babu abin da za a rubuce shi ne namira barkwai ta kofar jalle ta kofa ba ya kuma bai kalle ya kawo ba فكنا اذا وضعناها على راسه خرجت رجلاه ان اكثر الكتب فقط في الشمس على الاول في كفر في الكتب الكتب فقط باب ولا تبع واذا وضعناها على رجليه خرج راسه ان جاوز ما في biyan da aka al'aura ta ta ta ta tsira kenan ko na ka rubuta kan da al'aura sai ka fito da aka jawo ka bi kafal da al'aura ta sai ka da bayan da za a yi to ba ta isa a fito daga kafa tunda sai har ba ka ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الله صلى الله عليه وسلم دعوها مما يلي رأس تحسب فأنت تبقى الغروب الكافر زوع عن أورك واجعلوا على رجليه ألفين خيرا تفاهم برسك يوم كتبت ينقل بين السجن ولا بين الكلب كل تفاهم أبني يا جاعي أبني فريدا أبني waɗanda suka yi saboda Allah ta samu da Allah kuma Allah ne ba su da abu ba a duniya za su rabu shi ma kila gaba ɗaya ba shi ɗan ciki a ranar lafiya yace wa minna man alina wa kuma akwai wanda duniya ta nuna masa ladan sa Allah ya gaggauta masa a duniya yana kamfata yana tsinka yana fi Allah ya musu ma'ana su suka hijira wani Allah da ya lwata musu ba har su rayuwar su cikin ba wani kuma Allah ya musu suna cin ladan su suna cin kaza kaza kaza har su da sauran ragowa saboda sun a duniya don ba za su yi lafiya ba kuma ba ka ne kenan a mun wannan sahabi ne kuma shahidi ne sannan kuma gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi da yarsu zabin ne shi ba da wata fasai aka samu nan ya kamar zamu mu bayani shi ba wannan aka ko da ba ko ya ci ko gele ko ko ko ne da ne ko ba ko ne ne abin da yake mallaka ne ba shi kaya kuma sahabi manzon Allah kuma sai ka tarbi shi a cikin aljanna ba da shi ba ya mun ko kuma da cikin manyan manyan waliyan Allah abin da yake mallaka ke na duniyar nan in aka rufe kansu zuwa al'aurarsa sai kafafunsa sun fito kifa ba ta nan ba ka ta rubuta zuwa sama da zuwa sai sama da ya fito kansa ya fito kuma ba za kuma ba wanda ke da guda da da a ba ai eh? yanzu ana magana da lufafa ana magana su tara magana ana magana da sai da ba a duniya daga rahoton kinan lahira ga gashi na a da ba da abin da ya

ha ha sosai hmm. ne gwanda da kake gwanda da kake kai kake bane to dan me zaka ana ganin sai ganin ka aiki da zai aiki amma kan fahimtar ka wai yana ganin fahimtar da nan kuskure ne shi gani abin ne ya kumbura ana kashi ba zai kare ba a ci duniya kuma da tarar da a lahira to ina ma na raba magana kenan minna ko ah. na من مضى لم يأكل من أجله شيئا kuma akwai wanda ya bar duniya bai ci komai ba a cikin ladansa ko sa'annan yake domin na minna aina atlahu wa huwa akwai wanda ma duniya yana cin wa'anta ba su komai ba a ciki wannan sun tona a baki to ya ake da kake abin da aljanna ne a ga aljanna shi da baya baya baya ruwa amma na duniya fa yana ruwa yana akan haka fahimta mala ita ce daidai ko fahimtar ka eh a ba wata magana ta ake wannan sahabi ne yanzu abinda ake nufi ma mamaci a cikin shi yanzu aka ce sai na nan ba sai fara ba ko baka ko ja ko ne ne ba sai za ka zaba aka ce abinda ke mallaka ne in aure da kasa sama kada in aure da kasa ne shi sa aka ce mutum ya mutu in an samu ba arfe tun da kuma har kasa yi in mutum ba ba yi ba sai a cikin shi da ga al'aurarsa sauran ko ina aure kawo ba ne ganye aure in mutum ba ta kasa ta yi karanci karanci sai aure al'aurarsa kawai game da baya sauran kawo ganye aure asali a zai abin da shi ke magana ta kare na'am yanzu nan ana ne ake bukata a cikin ce ko ko a'a sai abin ya zama kaza sai ya zama kaza sai ya wadatu a cikin ce duk da wadatu ba abin da aka kenan aka fara da shi sa rabi aka yi aka ciki kuma aka yi aka bi kuma shahidi ne mun gane ko قال fara Usman بن Abi Shayba قال حدثنا جرير وحول السند قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال وحول السند قال وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال اخبرنا علي بن مسير وحول السند قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه عن الاعمش بهذا الاسناد نحو قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخر حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت ان تقول لك أنا الله إكرام الإسلام وكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أكواب أيها من ذا لكبني أشد بغداء بيض فراري فخورية ساكن كثر يمن من كوسف تدعو بما أكبر تكتبه ليس فيها قميص ولا إمامة باب رداء باروه an suka kama zuwa Allah a ce su mai barba guda uku farare da aka saka su daga kasan yaman kuma daga abuga babu riga da ma da riga aka masa wanka sai aka yi aka tsira rigar aka kawo kafa aka saka masa babu riga ba rawar kun gane ko amma al-kullatu fa inna ma tubdiha ala an-nasi fiha abin da ake cewa alkulla a cikin larabci shine a kawo riga sama da kasa alkulla wajen ba wuce sa riga jamfa da guda babban riga alkulla wajen ba larabci kuma shine ta da ke sa dan ke sa shi da su da ko ai mana alkulla take kiyar kuma da kasa sai shi da shi ne alkulla sai ce amma alkulla a ce an samu mun da Allah riga da cikakkiyar a mana ado yake ya shige mutane ne ko abin da ya faru shine suke ganin ayyukan Allah wannan annahu yatlahu yukaffana biha ce an ta kulla din sama da kasa yadda za a yi manzo Allah ya kasance فتركت السلة وقفنا في ثلاثة أدوار بهم سيل سعودية دخلوا زي ما زعل ترى زي ما كان يقول في أكبر ولنا أنت يقولنا سما لكسا ذا أي من زعل الله لبابا لكفني ذا أكبر لوك تيني وأنت أكبر زي ما أكبر sai aka ɗauka tufafi guda uku babu riga ba rawa aka nan to waɗanda suka san an sai sunna riga da wando da komai ba manzo Allah sai ɗauka an sai riga amma waɗanda suka gani suka aka danne aka aji aka kawo da tsaba guda uku aka da manzo Allah sallallahu ثم زفر عبد الله بن ابو بكر دم ولنا عائشه فقال سيدي فاخذها عبد الله بن ابي بكر فقال لاحبسنها حتى اكفن فيها نفسي اكفن فيها نفسي yace sai kauka ce da wannan bayan musu Allah ka fadi ba ai ba ni zan dauke su in ji aje har sai ran mutu ai ne ya kaban ne muna ne kuma ya tabbata cewa ba da shakar manzo Allah ya ko da ke an sai dan ayar manzo Allah ya kaban kuma kala sannan kuma sai sake tunane yake law wa Allah azza wa jalla nabiyyi laqad qala fiha yace wannan da Allah ya yi da wannan da aka aiki ayi manzo Allah da kafari tunda Allah ne sa ayi manzo Allah da kafari ba bai yadda da wannan abin da dan ne ne zai ya ya ya kasuwa ya sayar ya da kudi ne kada fa ma a wa taqaddaka zaman قال حدثني علي بن خليل السعدي قال اخبرنا علي بن مسعود قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت وجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن ابي بكر ثم نزعت عنه ان شفت مسألة في حلة تقع رجال za a masa likafani daga baki aka cire kuma nufi a anu wa kufina fi talata akwad suhul yamaniya sana aka kawo kamar na ake alawai kenan ko har kawo tufa guda farare da aka saka su daga yaman ahuriya ahur wani kauye da kusan yaman nan ake ake ba a sai da su ليس فيها امام ولا قديم باب الرداء بارو قال عبد الله بن الله قال وكفن فيها يا ابو لي يا ابو بكر ha sai sai ya yi kuke ne fara da Allah wa قال حدثنا عبد بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووديع وحول السند قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الإسناد وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه انه قال سالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها يبكي ابو سلمه يبكي ما لا تنبغي عائشه ما ترمى قال صلى الله عليه وسلم سينا في ذلك في كم افتن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيكي سبحانه وتعالى نعم من الله كبر فقالت يبكي في ثلاثه اكواد صحوليه cikin tufa guda uku farare kuma sakar kasan yaman a cikin da inda aka suka kama Allah kenan alhaqqul idra shine a kawo duk abin da za a rubuta mana tun daga sama har kasa in akwai wanda kwari a tsaganan a jani ya zama igiyar da za a daure sama sai a yi in ba a yi ba aka sa wata famfa ta shimfiɗa aka aka ɗora mutum akai aka rufe aka rufe aka rufe aka rufe nan aka ɗaure kasa aka ɗaure ba a ɗaure ba a tattara kasa a ɗora kanshi akai a tattara a ɗora a kafa akai aka je aka binne shi yayi ko bai ba dalili ga mutum abu da umai kafar sama kan ya aka an samu rabin kamar yadda kuma Allah ko bai ba akan haka abin da so amma ba lalle sai an sa masa riga a sa wanda aka yi ne ba wani su fara ka za a ga in yayi an da abin da samu ya ta ko ne ne abin da mun ga ko sai a tinta a samu za a rubuta a cikin ce kar a ganshi kar a yi ne da mene a ji abin ne duk abin da za a yi jira saka shi ba kasa ba ta ba abin da ake so ne shari'a take ai a girma a mutum zaki a rufe sai a abin in an samu inda wanda ya kwari a tsagaran a bar ne zama kamar igiya ko ne da za a daure sai ai in ba haka kuma ba aka ba ba aka rufe shi ne in ma sarwa zuwa bari aka shirya aka ce yau kaza yau kaza kaza yayi ko bai ba kaga abin da tsara ne ka dauke da za ka an abu ne fada saboda an tuka da dukiya abu ne fada aka ce rayuwar duka sun sai aka dauka a wannan fari ba za ka ji akwai ai mun gane ko in mutum ya mutu bayan ai masa wanka mun mun barke ne yake da wanka ya ai masa ne ki kafa ne yake da kafa ne a ka dace mun a rubuce tun daga kansa har zuwa sa. da ganyayi da fara ta yayi abinda Allah ya gore shi ba ai ba ne in akwai wadata sai ai da guda uku ba wadata guda ɗaya wasu abin mai na kamar ni ke kafa da kai da kai ba maharabi ne aka ta bayyana aka yi aka tara ba ta yi kirkin ya yi ko bai ba shi ke babu wata damuwa ta dace a zo mutum ya rasu a zo ana zo ne ana ba ana ta ana ta imamiya da aka zuwa a cikin baki zai mata kafani ko wankan in aka sun Allah ya kasar aka saka ko aka tura ranka da yemu da wanda aka ce shiga kada ka wuce kada kai komai da komai kada ka ma dariya kada shiga sai ka ya aka yi kamar Allah aika la aika la aika la an ne salamu alaikum eh. in kana ce zo kai kike nan Allah kai an abubuwa ne ba su ba ba ba fai ka karanta ba ka manta da sai hali sai ka tana da mun ba yana kace ai shi kenan Allah haji abin da sharau Allah ya kace gafar ta maka shi kenan ko abin da kaka kaka kaka nan ba ruwa na kan ga in kai kaka da kuma yakan gole da kike kenan sai akan gaje akan gaje eh ba kisa na kaje a dogon bayani ga abin da ya wadatar amma kenan ba aka ce ba fara wani in ka zama fara wani ce kabari ya ya a cikin bisa ga ba ga hamata yana dan kwari a cikin sai babu fi kafal bai shi ke zan ka abin da ne ba abin da ke ma ba sai halin da ke da abuwa ne ka ya gida ya gida da imam an-nawawi sai aka wanke ko ya wada ya wada bi alaka ay tafsir an jama'a misali sai na hudu sai da wannan bakon ya baki ya ne kuma kuma ce ya ce alhamdulillah mun gani a tabbatar da menene yayi menene ayyuka menene bai duba sai an tsada da an tsada ina ga zaki ko قوله فوجب عدونا على الله يا فتى قوله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا معناه لم يوسع عليه الدنيا فنبع يلوسى مثل الدنيا طبعا yana nan da hijirarsa ya zo ya ana bukata sai a haka sai Allah har ka tafi haka manzon Allah yayi haka Abu Bakar yayi haka Umar yayi haka yayi haka Ali yayi haka duk wani Allah na gari duk wani manzon Allah duk wani annabi haka aka jama'a muna da ko wai su kamar su Yusuf yayi mulki kamar kamar Dawud kamar wani duk da shi sai da malama tana da magana ɗin masu man ahabba duniya a tsarra da akhirah wa man ahabba duniya wani ne aka hada musu yayi wannan yaje kuma yayi wannan shine annaba da wannan kamar su Abdurrahman ibn Auf kamar su Jabir kamar Abdurrahman ibn Auf ya zama mai lauriya kamar Jabir Jabir ba wadatuwa su manzo Allah ne shiga gona yayi addu'a Allah ya sa albarka aka biya IFF bashin su aka biya Amurka bashin su aka biya komai ne Najeriya su kauna lafiya ba abin da bashi ita ma ta sarko jiran lafiya ke amma ana bin ka bashi an baka tura ma bashi ka kasa biya baka da abinci man la yamliku ta'ama la yamliku qarar ولم يعدل له شيء من جزاء عمله أي وند أيد وتامس الدنيا بغوغ وتامس كوما بشي سakamakon aikin قوله فلم يوجد له شيء يكفر فيه إلا نمرة هي كتاب ضربه وفيه دليل على أن الكفر من رأس المال أي وانا حديث دليل لنا سوى لكفر المسلم أتكينا في رأس المال saboda dalili da aka kawo shi da wannan bargon manzon Allah bai tambaya shin ana bin shi bashi in akwai bashi a sayar da bargon a biya ba sai aka dauka aka mata ma'ana farko dukiyar mutum sai a cire kafani shine suka cewa eh, mu'anatul mu'anatul tajhiz farko mace na wucewa ina macewa sai a cire mu'anatul tajhiz kudin kabari kudin kan kabari in hatsun jiya ake yi da ta tura sai ka tafi da sai ka tafi mun gane ko nan ku gashi nan da lura ya bayar kyauta ko ma hukuma hukuma ta sai a raba filin duk a rarrabe a ba kowa a manta da gidan da kowa da kuma a manta da makabarta a manta da masallaci a manta da kaza dan amma cire wani zai ka ba ya sar mutane saboda fili kuloji da shi ko da rabu rabu saboda imanin ba abin da ya musu zabi a je har yanzu an rasa wane ne mawadaci a cikin rayuwa baki kaya an rasa wane ne mawadaci wa annahu muqaddamun ala ad biyun ma'ana in mutum ya mutu bi kafanin ka za a gabatar da hakkin kafarin kan basu kan da ake da dalilin aka ce yana da baro daya da za a yi masa lissafin Allah bai tambaya kin ana bi shi ba suka ce al'ada ko irin mutane da suke cikin wannan sarki anya da wahala sai muke ba ba shi baki ba saboda ba a bai wata da an je an baki a a ci abinci aka ce zahiri irin wannan ana bi shi amma manzo Allah bai tambaya iya ya baki ko a sayar a biya a a sai shi mutum ya mutu dukiyar sa kenan har ko sai a cire da kafani a cire inna ne da tukunya ko da kuma menene da menene sai a cire su ne mu'alatu tadhir an gama to sa'annan mawadarin magada ba zo kansu ba nawa ke shi bashi bashin zai ci dukiyar sa ko rabi ko daidai ba daidai sai a biya ba su to magada in dukiyarsa dai da bakin da ake sai sai a biya in dukiyar ya za a yi ko da magada kuma sai ku zo kun ci kafin biya mun gane ko ne annan nabi amma yanzu mutum ya mutu ba ruwan su da ana mishi a gado suke so ya bar kudi farar gawa da mana a samu kudi yara a ci a sai motoci a sai mari guda a sine ba ruwan su uban su na nan daure cikin kana nan lafiya ana daure kana nan daure sai an biya ba ba abin da ya mutu zabi Allah Allah sai ya mutu in gado su yi abin da suke قوله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذكر وبكسر الحمزة والقاء وهو حشيش معروف طيب الرائحة وأنا جنيه لديك ما تنشي وإما أصلوا وأنا جنيه مفا يا يا sai a rufe duk abin da ya samu duk gajin da ya samu mun gane ko وفيه دليل على انه اذا ضاق السفر عن تسير جميع البين ولم يوجد غيره يريد مما يلي الراس يجي wannan hadisi nafi ne kan cewa in mutum ya mutu aka samu likafarin baya da kuwa tun da kafa har tun da kai har kafa sai a fara rufe kai da zuwa al'auran majidan na min ma ne wa yusaru ra'a sai a inda aka samu ragowa na sai a bar wajen sai a kawo sai a bar kafa ita ce za ta zama ba komai akai sai a ɗebo ganye a rufe kar a ce ba karfe a bar sama manzo Allah ya ce bi aluhu min sai da fa in za ka an zalika sutira al aura in ba abin ya kara raguwa akwai fatara babu tufa gorgoma ba zai isa rufe hatta ba a sai a rufe tun daga cibiyar zuwa gwiwarsa ba shine al ba in ba abin ba zai isa ba haka ba sai a sufurce al'aura su gaba da baya su ne asalin al'aura ke sauran abin da ya mace sai a kawo ganye a rufe a ji abin lafiya وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن فإن قيل لم يكونوا متمكنين في جميع البدن القول لم يوجد له غيرها فجواب أن معناه لم يوجد مما يملك الميت إلا نمية ولو كان ستر جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تسليمه شيكا wata matsala kuma mai ban mamaki yace wannan yana nuna cewa mutum ya mutu abin da ke wajibi a tsarta al'awar me yasa aka ce ai cewa aka yi ba a sabe sa ba shi da abin da za su rubuta al'aurar cikin ta duka baki daya to sai da yace da aka su sarki cikin duka wajibi ne <coughs> sai a dora mu musulmi da ke wajen wajibi ne akan kafin da za su sarki ba a faɗa musu eh. sai aka dauki abin da ke akwai aka sarki al'aurar mun gane ku. ba a ce farko kifaya bane farko kifaya in an samu yadda in ba a samu fa ba wajibi bane akan musulmai ba wajibi in ba mu sai alki baitul mali in ba baitul mali sai wani kai ka samu naira kaza wani ka naira kaza a zarta ya bakin tafi a dauko a sawo a yi a zo a yi ba wajibi bane ba amma manzo Allah bai haka ba sai aka abin da ke akwai a فإن قيل كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد ما في أي بات لحالين فأقوم بأن الله إذا من الله لا manzo Allah shi ne ke wajen da a'ilan fa agna manzo Allah yana kyauta kyautan wanda baya tsoron talauci amma ga hali ya zo babu dole a saka fura a kaddara da ake manzon Allah na da abu a hannunsa wannan lokacin za mu nan sahabin haka to duk ɗan ka tsara Allah zai jarare ka da babu tsara da zai jarare ka da akwai manzon Allah ya kowa a matsayin sa wai gari abin da a ci babu baya rasuwa Allah baya ta manzon Allah ya kowa wannan da sani Allah ya ji da a wajen Allah yasa ce wa ammal insanu fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahani kalla kalla laysa laysa al-ikramu bil ghina wa laysa al-ihana bil faqr kalla fa yaqulu rabbi ahani kalla kalla ba haka al'amarin ba sannan sai ce bal la tukrimu al-yatima wala ta sannan sai gaba da mun gari

وحدبها يحدبها إذا جناها وهذه سهارة قوله كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أكواب بيض صحولية ليس فيها قميص ولا إمامة الصحولية يجي الصحولية بفتح الصحولية بفتح السين وضمها والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين الصحولية أو الصحولية قال ابن العربي وغيره هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القبل إذن أتت ثياب صحولية معناها تفقد فرع بأكيد الأوجبة وقال ابن قتيبة ثياب بيض ولم يخصها بالحديث ابن قتيبة دينه وريته نفتح ثوب صحولي معناه تفاقرة ba lalle ne ta zama daga audu zaka ba ko da me aka yi tufa fara وقال وقال اخرون هي منصوبه هي منصوبه الى صحون قريه باليمن تؤمر فيها نسبه بل لا اكي زوا wani kauye a cikin kasan Yaman nan ake sakirin wannan nسبه kamar yadda zaka ce nan saka menene saka mana dinki mutun ne ko saka jajira ko saka menene da menene duk wani kauye ko kasa da abin da ta shahara ana yi mun gane ko ba aikin ba akwai sarbari ake ake faje akai ba ai aikin faje ne wannan gaje akai wannan sai wuri wannan sai zariya wannan sai ne ko ina da inda aka saba aka aka ne shi ne kawai da wannan وقال الأزهري السهولية بالفتح منصوبة إلى سهول مدينة باليمن يقبل منها هذه الثياب وبالضم ثياب بيض وقيل ان القريط ايضا بالضم في, هذا الحديث وحديث مصعب بن خمير الثابت وغيرهما وجوب تقبيل الميت وهو اجماع المسلمين. وكتب لنا حديث حديث مصعب بن خمير نعم واجبين ايضا هم سيل كفري يتي ما لم يصير اجماع اساسا ويجب في ماله واجبين يكتب جسد يبري فان لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته. ان باشر المسيا واجبين اكون ولا يجب كل mu gane ko fa in lam yakun fi baitul mal in ba shi da kuɗi kuma wani magadan sa ko ko wanda za su kula da shi ba su da hali sai a koma baitul mal a dauko dukiyar da masa ne kafare fa in lam yakun wa jama'a al muslimina in ba dukiya baitul mal sun dai bai dukiya sai siyasa sun dai bai dukiya kasan waje ya za a yi ya ta alhajwa ne ka kawo kuɗin kafani alhajwa ne makoci ka kawo kuɗin tukunya alhajwa ne ka kawo kuɗin haka alhajwa ne ka kawo kaza kaza kaza sai a tattara abin da za a yi don al'umma ta tsira daga wannan laifi yuwasi'uhu al-imamu ala ahli al-yasari liman da limanin musulmai zai rarraba da kai wani kawo kaza wani ka dauki nauyin duniya wani ka dauki nauyin mota wani ka dauki nauyin kaza har a je abin da a dawo shikenan al'umma ta tsira ke mun gane ko wa alamai ma yawa kuma limamin na da haƙƙi ya ga abin da ya ga fi dacewa yayi وفي أن السنة في الكفن na أقوال للرجل يتي وانا حديث النار سنة إن ذا namiji ne كفن a لا كاو تفاو دابا وهو مذهبنا ومذهب الجماهير والواجب صوب واحد كما سبق سنة شيء أنا من لقبل السبع أما إذا واجب فا إذا قايا إن أكان نبي لقبل في شيء سنة آه، سنة مجودين والمستحب في المرأة خمسة أقوال مستحب كان نبي كتاب مستحب كم شيء كتاب يار ويجب أن يكفن الرجل في خمسة يا يا حلتا أيوة نبي لقبل إذا كتاب ولا لكن المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة أما أدلة أتحسو فليتجاوز واما الزياده على على خمس فاسراف في حق الرجل والمراه اما تفا da za a yi namiji ko mace sama da biyar haka ce ai barna namiji uku ya halatta ajiya sama da biyar kar ai kari to amma namiji ko mace kar a kara ya zama shida kaulu abin da ake nufi da tafi shine a a doron a daya sama daya kafa a kawo daya a kara bai kai uku ba wajen da duk suna kafa ya daya kara daya uku ko biyar yadda an za a dauko mutum ba ga wata alama a daura ko da alama a a gaishe ne cikin sura an daure kasa an daure sama a saka shi a rubu ya sa ji abin قول عبيد دليل لاستهباب التكفير في الابيض وهو مجمع عليه cewa manzo Allah an kusance shi an kalli kafani da kifa guda uku farare suka ce mustahabbi ne ai da fari me yasa ga mustahabbi magana mus'ab dan Umar ba ma zance fari ake ko ja ko ba a'a kifa ma ta ita ake magana mun gane ko da isaq wa da ko tabar da kana ta wace ce wanda ne fi muhimmanci wa da tuba wa da ba a hakura kana ta zalo mana a ce sai karatu kana وفي الحديث الصحيح في صيام البيت وكفنوا فيها موتاكم حديث صحيح yake magana kan farasuka ta aka ce ku yi amfani da farasuka in za ku yi kafani ma ku da farasuka wannan duk maka hadisi sunna ne wa yuqahu al-musbaqat wa nahu ya min ziyadi zina yace makruhi ne a kasuka mai tsada da aka rina aka yi kaza aka kashe kuɗi suka ce wannan ya zama farda sai a bar marayu su sayar su kashe sai abinci su sai a je a ko kuwa sakan abin da ake saka din akwai sakan hannu sai a kawo shi wa فقال حسبته يا هذا أي كما لنا الحديث ya haru mu tafsilu rajul fihi amma namiji haramu ne ya tabe rigar alhari haka in ya mutu ba zai masa kafari ba to mace ba ta alaka sai ado da alhari to in ta mutu ya alaka ya masa kafari da alhari wa yajuzu tafsilu almar'ati ma alkara ya halatta amma makruhi ne saboda me saboda abu ne mai tsada za a tafi ta a haka rami kuma a magada ko suka ta wannan da ka وكره مالك وعامة العلماء التكفير في الحرير مطلقا إمام مالك لما ينمى على بيت الشيء سواء أن المجري كومة مكروهي لي مجمع مكروهي لي أي متى لكبني دار قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافهم قولوا ليس فيها قميص ولا إمامة معناه لم يكفل في قميص ولا إمامة بعيدا من الله لكفني أشتري قصبا وبعيدا سرواني با fa inna ma kufina bi salasati aqwal ghayruhuma ghayrihima sai dai ai masa likafani da tufa guda uku ba riga ba ba rawani ba walam yasma as-salasati shay'un akhar ba wani abin da ya karu kan guda uku هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث قالوا ويصحب ان لا يكون في الكفن قميص ولا امامه da za a yi kar sa riga kar a sa rawani to wa'anda ke sa rawani kuma ina suka samu wannan hujja wa qala malik wa abu hanifa yustahabu qamis wa imama imam malik da imam abu hanifa suka ce mustahabi ne ayi riga da rawani to yaya za a yi laisa fiha qamis wa imama suka ce eh abinda ake nufi aka ce arima manzo Allah da nan babu riga da rawani a cikin su guda uku ne babu riga da rawani amma baya baya hana bayan an gama uku a kawo riga da rawani kuma ya za a yi da wani tawili eh ya za a yi da wani tawili tawilin bayyinun aw qarib وتحول الحديث على ان معناه ليس القميص والامامه من جمله الصلاه suka ce za a yi tsari za a yi riga da rawani me yasa yace ya za ku da wannan hadisi laysa ka kamisu wala imama yace eh abin da ake nufi ba riga da rawani cikin guda uku shi ya a da wai an sa rigar rawani akan fahimtar ba zai hana ba kenan wa inna ma huma za'ida ne alaihima suka ce riga da wani kari ne kan uku وهذا ضعيف فلم يثبت ان صلى الله عليه وسلم كفن في wannan fahimta ضعيف ne bai tabbata ba ai ma manzo Allah rawai ko ne aka cire riga bayan an wanke manzo Allah a cikin riga sai aka cire riga a cikin to kaga mai rawani kaga dalilin ko in a ce maliku ya ce zai shi ba ruwa daidai ko ba bane zai وهذا الحديث يتضمن أن التمييز الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يزيع عنه إلى تكفيره وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره يجي wannan hadisi na rigar da aka wanke manzon Allah tana da aka gama wanke sallallahu alaihi sai aka cire ta aka yi masa don an لانه لو سير مع ركوبتي لا افسد الاكبر اذا امر وان اذا كما الله صلى الله عليه وسلم باين ذلك لكبر ما زي سيف عزيزي واما الحديث الذي في سنن ابي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثه اكواب الحله ثوبان وقميصه الذي كفن فيه فحديث ضعيف لا يفتح الاحتجاج به لان يزيد بن ابي زياد احد رواته مجمع على ضعفه لا سيما وقد خالف وقد خالف بروايه الثقات قوله من كرسف ai huwa al-qutl wa fi dalil ala istibari kafan al-qutl ma'ana dalili ne na da ya tufar a tsira auduga aka tsira ko mai ganye ma yayi ba tufar amma duk asali ake nuna asali abu gashi amma abin da ya kare akai musahabi ne billah sai an so ne ya mun gane ko aka ce ana so ai da faratufa ko ana so tufa ta auduga ana wuri kamar me ne kenan na na da kenan wannan ko to sai ka musa da ganye ma kuma yayi ina lalle da kai da قوله اما الحله فانما شبه على الناس فيها وبذم الشيء وكسر الباء المنفجر ومعناه اشتبه عليه كما صغيرا فبصرا قال اهل اللغه ولا تكون الحله الا ثوبين ازار ورداء يجي بزاعه الحله بس يدي تقى غدا kwardalle da mayafi in ka je an kulla ke wajen larabci kwardalle da mayafi shiga ke nan tsakiyar shi amma kwardalle kadai ne ba za ta kulla ba mayafi kadai ne ba za ta kulla ba gane ko قولها خلة يمنية كانت لعبد الله بن ابي بكر ثبتت هذه هذا اللفظ في مسلم على ثلاثة أجر أو جنيه أكاها القاضي وهي موجودة في النصي أحدهما يمنية بفتح أوله منصوبة إلى اليمن والثاني يمانية منصوبة إلى اليمن أيضا والثالث جملة بضم الياء وإسكان الميم وهو أشهر قال القاضي وغيره وهي على هذا مضافة مضافة كل يمنى هذا الحليب هي ضرب من برود اليمن قوله وقسم في ثلاثة أكواب بيض سحول يمنية هكذا هو في جميع الأصول سحول أما يمانية فبتحقيق الياء على اللغة الفصيحة المشهورة وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما لغة في تجديدها يماني يمانية الأول أن الألف إلى آخره وأما قوله سحول قبل السين سحول أو سحول. nisbatan ila yaman ala hadi qawli wa tadhaku minni shaybatun abshaniyah allan fara kabli asiran yamaniya yamaniya ba ta barci yamaniya ba yamaniya nisbat ila yaman ka allan tara wa tadhaku minni shaykhatu abshamiyya wa tadhuwa wa tadhuwa sai kabilan bari abdusham abdusham ka ake abshamiyya mun gane ko wa tadhaku minni shaykhatu abshamiyya ka allan tara kabli asiran yamaniya wa tadhuwa din kabila bari abdusham tana yin dariya sai ka ce ba taba ganin wani ta ce ba na da ka bayyana babu tasbiya bil mai babu ne dan aruhe mamaci ruhe mamaci ya za ai kana wa da banar ibn harb wa hasan al bulwani wa abd al humayd qala abd qala abd akhbarani wa qala al akhar hadathana yaqub wa huwa ibn ibrahim sa'id qala hadathana abi al salih an ibn shahab anna salama ibn abd akhbarahu anna aisha umm al mu'minin qalat sallallahu alaihi wasallam hina mata bi thawdin bayan ayi kabari za a kawo kuma abin da za a rufe mutum ko ba da kabari ba a dauko taban kama baki mai rubutun Allah ya ilaha ba ko aka wani barko ko aka wani abu a rufe to da me za a rufe mutum suka ce an rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tufa shiba tufa mai zani zani magana shi kafin ya wuce da Allah ba shi kenan daga ai kafin shi kenan ai za a rufe mutum kuma ko saboda ba wannan shi aka ce an rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani tufa mai zane zane shiba قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر واول السند قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الاسناد سواء ko nan ayi in an ji za abin mutum an saka shi ba ana ko nan zanin da aka rufe shi ba ba shi ne sun sujjiya ke bin da rufe wake wannan kifar ana dawowa da gida ko ana dawowa da gida ko ko bai da ake za ga an rufe wannan kifar an rufe da shi an rufe shi da ita ne sai a ji cikin kabarin ana saka shi ana daga wai dan kar azan ainihin limamin kafani shi kadai dan sai sai a ga wani bangare da shi to sai an rufe shi wannan tuba a rufe ko sanin kuma sai ma kuma sai samu abin shi kifan da aka kama mashi likafani yake kafani duk inda ya ga ana likafani sai ga wani suna da karfin so da sun za a tayi yake yake abin da yake tsara za su yi tafi أيوة حدثنا أبو إبراهيم وأبو حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر وهو السند قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الاسناد سواء باب في تحسين كفن الميت باب يقول انا كوكب في كفن الميت me ake nufi da kyautatawa a yi mai tsada a yi farna ko a'a a yi yadda ya dace ala hadana harun abdullahi wa hajjaju ibn sha'ir قال حدثنا حجاج بن محمد بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبل يجب ان الله يكون وترانا sai kawo bayani labarin wani tsaye cikin sabbata da aka nasar kafani da yi musu aka yi masa kafani fi kafarin ghayr sahil sai na labari wani ma da ya rasu da kai masa likafani likafani bai sa ya karya ba ba wani kirki bane wa ku bi ranar aka ma ka binne shi a cikin dare ni ka binne shi a cikin dare suka ce wai likafanin sa ko ko ne kuma bai karya ba sa san a gari kunya sai aka shi a cikin dare النبي صلى الله عليه وسلم ان يكبر رجل بالليل حتى يصلى عليه ثم قال الله تعالى فلا اكون من صلى بالليل اي صلى جماعه على ba ya haranta bane aka bin mutum cikin dare yayi ko bai ba abin da ake shi in mutum ya mutu kace ba abin da yake da a lokacin ya masa sallah a cikin dare mutum na zata halarci sallah ba ta da yau amma aka bar shi lokacin da yake da rana ko da kaga gari ya waye mutum na zata halarci sallah masu yawa ba zai masa sallah illa an yusarra insanu fi zalika sai ya zama lallai ne abin ne shi wannan lokacin ba ba mu da وقال النبي صلى الله عليه وسلم فان سمع الله كما بلغوا اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه فقال ان يكن زي ما تنقوا تركبني يكوت تركبني to menene kyautata shi ne bayanin da malamin ko mutsa'ibin janaza an fahimci menene kyautata likabari ko a sai kuma mai tsada a yi sama da biyar wannan abin da kuka yi shine da yau an ga samu ko ko ma ko ba lalle kuma kita kara kare ba ya ba shi ba ko ba ga so a gani ba sai sai marma ma kai marma da abin da yake ku fara zo ba da kafa da kun ne sai mun Allah ce in sai ku yaran in da sai ku dai da madan wanda kafa ba a kan da yaran ka so a kawo alawai ne kyau dan aka ko dole aka bace aka kubbace aka fasa da kike da ku yayi ko dai ba an kyauta ko ba kyauta ba me alini kuma alawai ba dai ba ya ko wannan abin da ake saka hannu kai da ake sa manya yayi ko dai ba yayi amma a ji za a kawo mashi kifa mai aje a kusa da yanzu hukuma a rufe shi ai barna ko bai barna ba ai barna ko a lokacin rayuwar su ka tantance su zama da su mutum ya mutu yana da kolin dinariya in za a yi cire hakorin ba da ya san da shi ba sai a ce saboda maza za su tantance da wasu hakorin da kabari hmm. za ka yi mamaki yanzu ko ba za ku da wayar ba ma ba ta isa ba lokacin yanzu ne wadata komai ya yawa ba mai da wasu hakorin ba babu isra'i bil janaza babu da yazo na mutum ya mutu a gaba sa aje ayi masa ifafa aje a binne shi a dauke shi aje a binne shi in mutumin kirki ne ga gaba da shi kuma mugu mutum ne ba mugu mutum kirki bane ga ta shi kuma na alawa da abubakar abi shayba وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من الله صلى الله عليه وسلم الجنازة بالجنازة وذكروا الجنازة fa in taku salihatan fa khairu alai in Allah ne ne ne to a cikin kun ga kai shi da yake cikin ne wa in taku ghayra zalika fa sharrin tadawunahu an tikalu in bawa ne to da me za ka mugun bawa za ka ki mugun mutum akan safar mun ku ne ba ji kuta ala hadathani muhammad rafi wa abdul bin humayd jami'an an abd الرزاق قال اخبرنا معمر وحول السند قال وحدثنا يحيى ابن حبيب قال حدثنا روح بن قال حدثنا محمد بن ابي حفصه كلاهما عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في حديث ما قال لا اعلمه الا قصص الحديث قال وحدثني ابو ابو الطاهر وعمر بن يحيى وهارون بن طيب الايلي قال هارون حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابو وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني ابو امامه ابن سهل ابن بنيس عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتناد الله صلى الله عليه وسلم لا يقول اسرعوا بالجنازه فان كانت صالحه قربتموها الى الخير وان كانت غير ذلك كان الشر تدعونه ابي خالد ba da kiri malam zai zo ya na karatu bayan da ake kamar muhammadi na sunnati annabi da wani lokaci wani mara wani mara da yake da nan wani ta ba a karta ya za na ya za yi wannan ya za yi kamar sai an mutu wani a cikin da ana da kuma ana mata ranar Allah kan zama kuma Allah ko menene da menene sai a samu tara da lokaci za a saurin da sai a yi zan ayu ne ayi ne wurin da sai kuma bakin aiki a je a da kuma tunawari da mutane da abinci da kuma a zauna alfi da ne imani kowanne ce ba in zahira ba a fara da dama kowanne ne cikin hadisin daga hadisi karanta ka fassara mu shine ka jere ne dawole bayan ina da mutum ina da mutum ba yadda za a yi eh. abinda ake so ka faɗi wani abu ka ai ko hadisi ka fassara mu da hausa ah. wannan kawai ne da kan cewa dai wa musulmi kana cikin kana kuma cikin da kuma da ga ina ana yin da masallatai a gidan biyu a lafiyar jami'a da menene kace ba kan hadisi wal hadisi ba sai ka da sai wanda ya ya fassara wanda ya wannan ya fassara wanda ya wannan lokacin Allah ya kai wani kai za ka yi mana barra sai abin da kake kai tsoro ya kalle ka hutar in ka tsoro shi aka ce ka dinka kai da Allah in ka yi tsoro ya kalle ka ba hutar da kai ba sai ka kai ka har ma tsoro da kake ba to kake ji shakka kuma ka fara kurli mai kenan na ake a aikace to amma kano da hankali ko kano da hankali ko kano na da mizaka duk sanin ka tare ko zo aiki ne sai ka rasa amma a zo a rusa yanzu yanzu cikin dare ɗaya za a cikin dare ɗaya a cikin cikin dare ɗaya a cikin dare ɗaya sai tsora min ya ga zai mu karanta wannan magana ta ko saboda imamin biyu ke ba ta lafiya ne kamata ya yarda addu'a Allah ba shi Allah ba shi lafiya Allah ya saka fara da da Allah ya lafiya ko duk wani mai bukata duk Allah ya biya bukatun Allah ya dan gogin ka za mu yi asara talauci ba take daga kamar duk Allah ya amma dai kar mu Allah ya ya Allah ya sarki wannan kasa da ta kawo rafi Allah ta lafiya Allah ba mu jagoran da zai zo da zai jagoranci na kire rayuwar zama inda ku Allah ka ba mu lafiya zama lafiya Allahumma hadina liman a wa afina liman afayt wa tawallana اعطيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يزيد من عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من حجتك ما تقول به بيننا وبين ماضيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من سلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مصائبنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يقبل ربك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. kawo wata zuriya kan hanya sai a je a bude musu makaranta inda za a kawo musu wanda su su su da su dan su san manzon Allah sai sai na Usman bayan ya tambaye haka sai sai wannan shifida ya kawo kyawawan da fituka sai sai na Usman kana kai kana yin manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam sai ga a'a ba haka bari. amma ilimin manzon Allah ya iso gare ni kaman yadda kirar manzon Allah take isa ga ƴan mata hakkin gidajen su a kuriya a to kike da duk sai a ce da ƴan mata da sawarai da mata da mata da manya kowa ba man ke samu ilimin wa shiryarwa ayyukan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina aka sai da yace a'a sa'annan sai suka gama sai sayyidina Usman yace amma ba'du bayan haka duk sa'an da kaji balarabi yace amma ba'du ma'ana mas'ala ce muhimmiya ke tafi ala hajji qawlihi wa kada alima al yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khafif sai sai na fara amma ba'du bayan haka fa inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bil haqqi Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah da gaskiya فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر ce sai na kasance cikin waɗanda suka amsa kiran Allah da manzansa wa amantu bima bu isa bihi na ba da gaskiya da abin da aka aika manzon Allah da shi wa hajartu hijratayn nay hijira guda biyu kama kulta kaman yadda ka faɗa wa qahitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nay na abu tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bay'atuhu nay mubaya'a da shi fa sai na umar na da Allah ma asaitu ban taba saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala gashatuhu bai masa alkus ba hatta tawfahu lahu har Allah ya kabiran ثم أبو بكر سأل سيدنا أبو بكر مثله حتى يكسر ثم عمر سأل سيدنا عمر حتى يكسر مثله ثم استخلف سألنا أكثر أكثر أن أكثر أن نزمني خليفة أفليس لي من الحق مثل الذي له يزني بعد الحق في من بيجة كما يجلس حتى يجلس قلت سيقول لله بلى حق الأمر إنك كان الحق أي مكة كي تكر بيجة قال sai sai na Usman yake fama hadhihi al-ahadith allati tablughuni an wala irin zanci tuka ne labarai ahadith ya zama abin labari ko ina aka zauna ana tsuru sai ana sai kuma ana sai kuma wannan ya fada wannan ya fada amma ma zakarta misal al-wali fa sana ahudu fihi bil haqq amma abin da ka faɗa na sha'anin wani insha Allah za mu kama shi a yi masa haji da gaskiya insha Allah in Allah ya yarda ثم دعا علي سامي يا سيدنا علي فامره ان يجدده فجلده 80 يجي ka je mai kai ma walidi bulala walidi fa kan shi kasa ne ko kana gwamna ne ko uwar su daya ko kuma shi ya rada shi gwamna sai aka samu a Iraq ne ko Abu ko Basra ne sai aka waye gari wata rana wali sai ya bugu da ya zo ya asuba sai ya rasa abu yana sallamewa ku sai biya sai azumi ku in kara muku ne sai suka ce ma da fi ziyadati munzu an wulli ta amara sai ai suka ce ai ba mu kushe ba kullun cikin kai muke tunda ka zo mana to sai aka samu mutane biyu sun yi mai da cewa ya shagiya ciki daya kumrana maula usman bawan usman ne yazo ya ce ma khalifa nayi da cewa ka ya shagiya da wani mutum na biyu to sai na usmana sai ya sauke shi aka ce ai mai marabu ka ta ba kai na gwamnati gwamnati zai kira wa ya kauce amma dangane da a tsaye da hajji a kai sai na kuma da ya tabbatar da shi da ah, ku da biyu da ya tabbatar da cewa haka al'amarin yake sai ce ya ali ka je ka tsaye da hajji shan giya bulala akan wali sai na ali dai masa bulala wannan riwaya ta ce 80 wata riwaya ta ce sai malamai suka ce duk ɗaya ne manzo Allah ya yi bulala 40 sai na sai na Umar sunna duk kowanne akai daidai ne yan malamai suka ce a'a ai wanda manzon Allah ya shi ma 80 ne me yasa sai suka ce ai da kalma aka yi ko wanda kalma guda biyu ta kalma guda biyu suka buga 40 nawa kenan <laughs> shi ubaidullahi din kawun sa ne sayyidina Usman shi sa suka tura shi wurin yanda aka kenan ku sayyidina Usman ina mahallin shahid na darajar sayyidina Usman ina banda eh mahallin shahid ya ce kai kaza kai kaza kai kaza ko to mahallin shahid قال حدثني محمد بن حاتم ابن حاتم ابن او قال حدثنا بالبعض بدين قال حدثنا شعبان قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمه المالكون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اجي عن كبر عبد الله عمر الله كرم سنتي كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يتي من كسنتي زمن من الله صلى الله عليه وسلم لا نعجل بابي بكر احدا بار ما في في تولي سبب ابو بكر من الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر بايع سيدنا ابو بكر سيدنا عمر ثم عثمان ثم بايع سيدنا عثمان سيدنا عمر سيدنا عثمان ثم نترك اثار النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم فعلا بايا من سيدنا ابو بكر سعد سيدنا عمر سعد سيدنا عثمان sauran sahabbai kuma sai mu tare ba ma fadar kuma game da su mahallu shayi shine thumma usman تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عثمان هو ابن مو... هو ابن موهد قال جاء رجل من اهل مصر حج البيت يتي وين متين يتهو دغ مصر يا يا يا ايتي حج فرعى قوما جنوبا سيد متعلينا زولي فقال سيد مبايت من هؤلاء القوم سوى نيني وإنم قال هؤلاء قريش سيمي بعد جوابي وإنم قريش واني قال فمن الشيخ فيه وانين أنا رمى أتكين وانين شيخ وانين إن أكذو أزا أي تنبيا وانين مرج الأمر إن يتون يا سوسي سيزا تنبيا قالوا عبد الله بن عمر إذ عبد الله بن عمر شيني شيخ فيه شكبان فيه فكيه قال يا ابن عمر sai wannan mutumin da ya fi masa ya kai Abdullahi dan Umar sai ruka ai sai fa hadithni anhu zan fata mai ka wani abu ka fada min gaskiyar al'amari yanzu mutumin yana cikin waɗanda ba sa kaunan sai na Usman yana cikin ɗan tawaye yana cikin hawari jawa wanda ba sa yi mata gaban biyayya sai sai hal ta'lamu anna Usmana farra yawm Uhud ka san na Usman ya gudu ranar yaki Uhud kuwa قال يا عبد الله بن نعم ايه فقال ta'lamu annahu tazajjaba an badri kuma ka san ranan da aka yakin badri baya nan bai halarci badri ba ولم يكاد يهلكها قال سيحدث لهم ولكن نعم حكى الامر يجي قال سيدي هل تعلم انه an عن بيعه ko ka san cewa ran da aka yi bai'atu ridwan mubai'a ta da laqad radiyallahu anhu ko ka tabbata sayyidina usman wai falam yashhada bayana قال نعم شاء الله لهم ولكن ايه قال الله اكبر انت بكذا كذا يا زعم illolin sayyidina usman ya ga aidin sayyidina usman kusan kiyayya ce kada ka taba tsammanin cewa duk inda ka kai da kwarewa da gwaninta da hakuri da zama ta lafiya duk inda ka kai sai ka samu cikin waɗanda ke ne cikin waɗanda ke sai ka samu yaki ka tsaya ne yadda zai duk abin da sayyidina Usman ya yi ya sai Roma ya sai na kaza kaza da manzo Allah a'a shi ba ina bin Usman da ya samu guda uku sai kabara yana murna ya samu guda zai kai masa da ya gama Ka da umar yaushe in na Abudulayi da wala yaushe. Kada ta hana uba yillaka. Yaushe bayyana maka waɗannan abubuwan da ba. San ta fahimci suna. A ma siraru huyan Amma gudun da yayi ranar ukun. Ka yadda daga faɗa ba'a shanu. Ni a dan umar. Na ce iwa annan zaha dabba. Gafe lallai Allah a fa'ar Ya yafe masa ko ka fara lafu ya yafe masa. menene dalili aka haka sai Allah madaukakin sarki ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani innamal tazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun alim an gama da wannan ku sa'an nan sai na umma abdullahi umar yace wa amma taghayyubuhu an badr amma rashin zuwa yakin badar da sayyidina umar bai bai je ba fa innahu ka sani cewa tabbas kanat tahtahu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yar manzon Allah na na rukayya da ke karkashin matarsa yar manzon Allah sallallahu alaihi Salama ba ta da lafiya sai manzon Allah ke kai Usman da wani sahabi ku zauna ku jinyace ta ku yi mata jinya sai na Usman Allah zai baka ladan badar kuma in aka gama yaki rabon kowa yadda kowa ya samu rabu za a bashi za a ba sai na Usman yanzu sai na Usmanu bin Allah yi kucin na yabin Allah ba ka kuma ta Allah ba wa may kula rasula faqad ata Allah wa man ta tawalla ma hadanaka ba ka bane manzo Allah ce za a je yakin badar sai na Usman na sanya sai kamar me manzo Allah ce kai sai na Usman da kai wani ku zauna tun da na kai ya ba ta da lafiya ku jinje ta wa kanat maribatan ba ta da lafiya fa kana lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce inna laka ajra rajulin mimman shahida badran wa sam to ne baka kici na biyu kenan an warware guda biyu ko na uku yace wa amma tadayyuhu an baki ridwani amma riyawa da kai kace ai da aka yi bai ridwani baya nan فلو كان أحد أعد ببطن مسكدة من عثمان لبعثه مكانه yace da a ce wannan lokacin akwai cikin tawagan musulmai wanda yake da daraja a cikin maka sama da Usman da shi manzon Allah zai aika ma'anar haka manzon Allah aka da darajar Usman a cikin mutanen Makka sai manzon Allah ya aike shi kaje ta kana a Makka wa aike wa mai tuti'in rasula wa qad ata'a Allah ba ne man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah duk wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah ba ka bane فرعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان yace a lokacin darajar sai Usman a cikin mutanen Makka ta kai inda ta kai shi yasa in ba sai na Usman aka aika musu ba al'amarin da wahala a samu a gidari sai manzo Allah ya yi sai Usman kai ka je ku tattauna da mutanen Makka wani irin jara wani irin karfin hali wani irin sadaka da rayuwa sai na Usman yayi ai shekara nawa ba ga mace ba shi tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka aka zo kuma aka ja daga Hudaybiya aka ce kai Usman ka je wurin tunda zuwa me za su yi sai na ya je Wakaana kibayi ature duane ba a dama za a ba usman ba yansan na usman ya je maka sai aka kai bai ature duane ina ma ma'ana me ne ne samainu bai ature duane sai labari yadda wani mutane maka tun kama zai na usman zai je kala kala kala kala shine musu ala kai ko wa ya dukan ayi baya a ba a dukan fa da baya. Marukong wanda ya mu baya a masa an ta tausisa mai sarki ya buga kan ka dai sai haliyya. Iyawa uba magana su ka wannan hannu maya fi hannu usman da daga zai baya a فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد